sunana bana ina da bana umara eh, ina da shekara 27 daga ina ka fito yanzu daga cikin san sambisa da farko kai dan wani gari ne ni dan banki ne banki ko eh shekara kana cikin wannan kungiya eh, eh. a ina ne ka so ma shiga wannan kungiya a lokacin da su boko haram sun shiga garin banki ta yi a wannan lokacin akwai wani abokina ana kiran shi abu mujahid sai shi ne ya ɗauke ni sai ya yaudare ni ya sa ni wannan cikin kungiyar boko haram yana ce mu akan 'yan najeriya nan arna ne sojojin nan duka arna ne saboda haka zo nan bangaren shakau shine musulmi zo mu yaki mu kashe mutane shine ya sani wannan aiki sai na ji tsoro kamar zan gudu ya ce idan har ka gudu ka riga ka ga asirin abin da muke cikin shi to kashe ka za mu yi shine ya dauke ni sai ya tafi da ni to wani suna kake amfani da shi a sambisa abu abu mustapha kai komanda ne ma kenan ko a ba komanda ba kai mayaki ne haka mayaki ne ina karkashin gaidan ni ina yi mishi bodyguard amma na taba zuwa yaki so nawa kamar ka je yaki na yaki ya kai so shida ka. a wani garuruwa kuka je yakin nan na taba zuwa abin nan gaba da bama nan a wulare na taba zuwa bita na taba zuwa attack a wajen gefen chadi wannan na yi attack to sauran idan sojoji suka shiga san bisa ne muna attack nasu ba wai na je garib kaza ba ne to ka zo na ka ce ka zo na karkashin gaidan. wani ne shi gaidam din kamar yana kusa da shakau mun kenan. ok kamun ka shiga kungiyar boko haram da menene sana'ar ka ni ina jaran wayoyi kuma ina turawa koki a laptop to kai a wani bangare kake ne ganin cewa kuna da kungiyoyin na kusa gida biyu ni ina bangaren abubakar shakau ne to kamar a sambisa a wani gefe ne kuke da zama ne mu muna gefen jimiya wannan cibiyan sambisan kenan a wannan wajen muke zama. to yanzu a ganin ka abinda ku kuke lokacin da kake cikin wannan kungiya kana gani kuna yin daidai ne gaskiya ba daidai ba ne don ba tausayi ba imani kuma ana cusa kan kamar addini ne sai a ɗauki mutane sai a je a fuskan addini sai ka je ka kashe mutum a fuskan za ka samu aljanna sai a jama hayoyin hadisi ko kur'ani ba da wajen shi ba sai mutane munda muna cikin sai mu fahimci gaskiya ne abun sai mu yi kabbar allahu akbar allahu akbar sai mu je ma'aikatan abun to kai ya aka yi kafto ne daga nan dajin sambisa din ya kai hagu to ni tunda da akwai a zuciya na wannan abun kuma na ji shugaban sojoji shi shi buratai sai son time yana magana a radio akan cewa ku tuba ku zo mu za mu karbe ku ku fita daga filin dajin sambisa to kullum ina ji a radio kasan a cikin mu yawanci akwai masu jin radio sosai hmm. na bbc ko american muna jin shi sosai sai yana shiga zuciya na kan fitan wannan abun sai idan na kwanta na yi tunani cewa wannan abun fa akwai zalunci a ciki kuma abubuwan da muke kuma akwai sata a ciki kawai dai muna ɗauka dukiyar mutane mu kakkashe wannan abin ba ni fahimta na ba addini ba ne nake bin wannan zuciya kawai shine ya fita daga zuciya na kuma dama idan za ka fita a Najeriya sai su zole ka cewa idan ka fito ba sojoji za su kashe ku za ka ji tsoron fitowa ba zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine Cause then